ya eh, shi gayyatar nashi ya taso ne a dalilin bai samu zuwan gayyatar da aka yi na baya wanda jami'an tsaro na kasa daban na soja polis da duk suka halara muka tattauna sosai akan matsalolin tsaro da ya addabi ƙasa nan da kuma yake karuwa to shi a zamanto mai ba shugaban kasa shawara akan tsaro kuma wanda shine yake kaman coordinating eh, lamarin tsaro dole ne mu ji daga wajensa mu samu kuma ya tofa na albarkacin bakinsa don mu san menene za mu yi a zaman majalisa da zai taimaka a kawo ƙarshen wannan tashe-tashen hankali da rashin tsaro da ya addabi kasan to alhamdulillah ya yi bayanai yadda ya kamata kuma mun ji daga wajensa da shawarwarin da ya bayar kan abun da ya kamata a yi don a samu kan wannan matsala da ake ciki to kuma mun yi shawara a zaman majalisa akan cewa to za mu hada da wancan na baya da muka samu sa'annan mu samu mu kai wa shugaban kasa a zona da shi a ba da wannan shawarwarin sa'annan kuma a ɗauki matakai a take mene matakan ɗaya daga ciki shine kwanakin baya mun ce na farko sai suna da kayan aiki isasshe to wannan ya zai buƙaci sai an kawo kasafin kuɗi na musamman wato supplementary budget to mun yi shawara a akan haka banda haka kuma mun yi shawara akan idan akwai wasu matsaloli da yake akwai kuma akwai su na samun kayayyakin wato kamar yaki da kayayyakin da ya shafi abin tsaro wanda dama gwamnatinmu na baya wanda aka sauran kasashen sun hana mu don wato human rights record na gwamnatin ba yanzu kuma an samu ci gaba da wannan sabon gwamnatin president muhammad buhari mun samu mutunci a kasashen wajen nan da suke sayar da wayannan kayan kuma sun yarda akan za su sayar mana to maybe akwai wayansu dokokin da ya kamata mu a zaman yan majalisa mu gyara sa'annan akwai actually dokan da muka gani yana zaman wato kaman matsala a cikin tafiyar da alamari ko kuma wato coordinating alamarin tsaro don police suna ta nasu soja suna ta nasu immigration suna ta nasu sojoji suna ta nasu ayafa suna ta nasu babu inda aka taru ana tabbatar da cewa an haɗa kai a batun kamar maganar intelligence da ake samu su samu su kawo wuri daya sa'anan kowa ya samu su samanto su kowa ya san abin da yake kuma ya zamanto kowa in kai kana yin wannan bangaren wannan ya dan wannan bangare ba abin da wani ya yi bangare daya a sake wani kuma ya zo ya sake yin wannan abin da aka yi kuma ana bata kuɗi da lokaci da da energy ba to ina gani an samu ci gaba kwarai da gaske fatan mu shine idan an zo na da shugaban kasa a dauki mataki a gargabace don wannan abun yana tafiya inda ba ma so mu